mutuwa fa kowa ya zo aka yi dabibi a kofar gidan manzo Allah ana jiran waje ba kawai sai manzo Allah ya tashi sai yake ila ali ta ga ali yana ciwon yana fama da ciwon ido sai je same shi ya masa tofi a ido sai ido ya dawo garau kamar ba abin da ya same shi sai manzo Allah ya bashi kita kaga duk wanda suka zo ba da su ake ba mara lafiya aka ba ya je mutu sai manzo Allah ya ce ka wuce karka juya da baya ka wuce kawai karka juya shi bai yi tambaya ina za shi ba su wane ne zai je yaka ba ya zai yi ba yace ka wuce kuma ka wuce sai da ya kai can gaba bai juya ba sai ce manzo Allah kan me zan yake su sai ce akan kaza da kaza da kaza wannan shine ake cewa me biyar biyayya da manzon Allah kuma shi kadai ake ma wannan a duniya ba wanda zai baka umarni ba za ka tambaye shi da ya sa ba babu shi a duniya ko soja ne banda manzon Allah soja ba zai ce ka je ka mutu ka je ka mutu ba bayan ka mutu da ka yi mutuwan mushe kenan sai ka san dalili Aliyu ba ya je daga can ya ya tambaye shi ba kan me zai yaƙe su ba Allah ce ke abu na uku da ya zama nauyi a kan a wuyan haƙƙin manzan Allah da ya kamata mu sauki shi mu so shi Allahu akbar mu yi ne mu so shi ka so maganganunsa, ka so ayyukansa, ka so al'adansa, in ma yana da al'ada ko? ka so su ga baki ɗaya Ira da amincin Allah su tabbata a gare shi son shi dole ne akan kowane musulmi shi yasa alqur'ani ya zo mana bayanin munene son manzon Allah sai yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu! wa yaghfir lakum dhunubakum Yace in kun kasance kuna son manzon Allah kuna so na ka ce musu in kuna so na manzon Allah kenan a fattabi ni to ku yi mun biyayya ku bi ni duk inda na je ku bi ni da zai faru Allah zai so ku kuma zai gafarta muku kun ga amfanin soyayya ga manzon Allah ko in ka so manzan Allah ne ka bi shi zaman to duk abin da yi kai ma kai Abdullahi dan Umar yana da kyakkyawan koyi a wannan in da ya ga manzan Allah ya yi bacci shi ba sai zai kwanta yana son manzan Allah mun gane ku in ya ga manzan Allah ya fi tsari a wani guri shi ba sai zai fi tsari a guri in yana tafiya ya tuna cewa nan manzon Allah ya taba tsayawa a gurin ya huta shi ma sai ya huta gurin shi haka yake rayuwar shi radiyallahu anhu to ku so shi so na gaske so na zuci kuma so din abin da zai gaskata shi shine ya zamanto kana bin tafarkinsa kana son duk yanayin shi gaba ɗaya kun ga ba tare da shi yanzu amma kan ba mu labarin abubuwan shi ko hadisai suna nan to da an karanta hadisi an ce ga abin da manzon Allah ke yi ira da ce Allah su tabbata gare shi ko ga abin da manzon Allah ya ce ni ka so wannan abu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kuda ya fada a cikin abin shan ɗayan ku ku tsoma abin da ciki ku tura shi ciki ya mutu sa'an nan ku cire shi ku yar ku ci gaba da shan kayan ku ku yi daba ka gan dai kana son shi ba za ka ji kyama ba sai ka ji waye faɗi magana Ku? manzo Allah ne an gama ne me yayya? ko ya ce ci kudan ba ci zan yi ba Allahu akbar amma sai wasu suka ce ai sahabin da ya rawaito wannan hadisin yana da kwaɗayi ne mugaye <laughs> ba su da kirki wai yana da kwaɗayi ne ya ji yunwa ne wata rana ya je wani gida shi ne aka ce ai muna da fura da kuda ya faɗa ciki wai shi ne kirkiro wannan hadisin <laughs> Allah ya yi musu eh ya suke aka kawai sahabi yana da kwaɗayi ne sabon manzan Allah ya ba su da kuɗi to son manzan Allah ira da amincin Allah su tabbata gare shi nauyi ne a kanmu dole mu so shi ba tare da kiyayya ba abu na hudu da ya zama rataya a wuyanmu da ya kamata mu sauke na hakkin manzan Allah sallallahu alaihi shi ne girmama shi mutunta shi taimaka mishi shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala a qur'ani yake cewa lituminu billahi wa rasulihi wa tuwaqqiruhu wa tu wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu yace domin ku yi imani da Allah da manzansa ku kuma girmama shi ku mutunta shi ku karfashe shi wani a yau in aka ɓaci manzon Allah aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutane aka fito ko ai ta mutuntun ya za a cima manzon Allah mutunci ya za a kaza kaza ya za a zage shi ya za a ja mutum mutumin manzon Allah ya za a yi bebin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ana ta a duniya an kalli satellite a wannan lokacin za ka ga nan a yi zanga-zanga nan a yi kone-kone nan a yi menene da sauransu haka sai ka ji wani ya ce a ah, musulmi ne ba wai kuma shi ba yana son manzo Allah zai ce sai dan mamar dan manzo Allah ne duka ake wannan tashi hankali shi ya manta cewa duniyan ana iya nade ta gaba ɗaya saboda an cewa manzo Allah mutunci ya manta ai tashi hankali ne Umar radiyallahu ta'ala anhu yace duk wanda ya zagi manzon Allah a gaba gabana ba zan kai ƙarar shi ko ina ba fille kanshi kawai zan yi dan manzon Allah yake yin wannan saboda in aka ɓace shi aka ki mutunta shi addini kuma ya su kurkuce kenan mun gane labarin ba ya dole a mutunta shi mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da ƙarfafan shi ya saba ma irin namu shi mutum ne daban mun gane ba bayan da ka mutunta babanka ko mamanka haka za ka mutunta manzo Allah ba nashi zai fi haka ina da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma nashi yana da kariya yana da limit yana da karatu idan baka yi karatu ba ka ce kai ka mutunta shi ne alhalin ba mutunta shi kai ba